Radio Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi na lafiya. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau sai kuma shirin na ƙasoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na fatawar musulunci sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na yanzu amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau. Mutanen kasar Iran suka samu nasarar sauya tarihin kasar karkashin jagorancin marigayi Imam Khomeini bayan da masu bore a birnin tehran suka kwace iko da muhimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha manyan hafsoshin sojin kasar da suke a birnin tehran sun nemi dauki daga sojoji daga sauran garuruwa amma mutanen sauran garuruwa sun rufe dukkanin tituna zuwa birnin tehran a safiyar rana irin ta wuce dai sojojin kasar iran suka ba da sanarwar cewa sun janye hannunsu daga rigimar da ke tsakanin magoya bayan imam khomeini da kuma sarki sha da haka kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen rediyo da talabijin na kasar suka bada sanarwar juyin juhalin musulunci daga wannan lokacin kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a kasar iran na tsawon kimanin shekaru 2500 tun daga wancan lokaci ne dai kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a kasar ta iran inda mutane ne suke zabar shugaban kasa da kuma 'yan majalisa kamar yadda suke zabar 'yan majalisar kwararru waɗanda kuma su ne suke zabar jagoran juyin juhali a kowane lokaci masu saurari ko kun san cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashen da suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka tare soviet faransa da kuma ingila suka rataba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su raba kasashen da suka kwace iko da su daga hannun makiyansu kafin haka dai kasashen tarayyar soviet wanda ta mamaye wato hungary poland romania da kuma bulgaria duk ta tilasta musu bin tsari irin na gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta zuwa gida biyu sannan japan ta koma hannun amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta a yakin duniya na biyu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta hamsin sanata mike ɗan dan jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka ya miƙa majalisar sunayen mutane 205 waɗanda dukkaninsu suna aiki ne a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurkan wanda yake tuhumar su da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aiki na leƙen asiri kuma suna goyon bayan siyasar gurguzu bayan haka an kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin shi kansa mike kathy wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikin su ya kuma ɗaure wasu masana da mawaka da wasu fitattun 'yan wasa na sinima da karshe dai a shekara ta da hudu sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abinda sanata mike kathy ya faɗa ba gaskiya ba ne ya tsara lamarin ne domin kashin kansa da kuma cimma burinsa na siyasa da haka kuma sa kawo ƙarshen lamarin wanda ya cutar da dubban mutane a ƙasar ta amurka. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa iran din ta yi nasarar jurewa takunkumai da matsan lamba na kasar amurka ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa babu wani sauyi da iran din ta gani daga gwamnatin joe biden kasar yaman kuwa sojoji da dakarun sa kai na kasar sun kai hari na mayar da martani akan jiragen yakin saudiya a yankin abuha. yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaban kasar iran hassan rouhani ya bayyana cewa kasar iran din ta samu nasarar jurewa takunkumai da matsin lamba na amurka shugaban rouhani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a yau dangane da zagayewar cikar ranaku na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ta iran da ke cika shekaru 42 a yau ya ce tun bayan samun nasarar juyin juhali iran din take fuskantar matsin lamba da takunkumi daga gwamnatin amurka amma a cikin shekaru uku da suka gabata a kasar iran din ta fuskanci takunkumi mafi tsanani karkashin gwamnatin donald trump da nufin durkusar da kasar baki daya shugaba ruhani ce a cikin waɗannan shekaru ne kuma kasar ta iran ta samu wasu manyan nasarori waɗanda bata samu ba a baya a ɓangaren bunƙasa ta na cikin gida da kuma dogaro da kai ya ƙara da cewa a cikin waɗannan shekaru uku kasar iran din ta samar da abubuwa na kasuwanci da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare waɗanda ba su da dangantaka da arzikin ɗanyen man fetur da dangoginsa wanda a shekara da ta gabata iran ɗin ta samu makudan kuɗaɗe ta wannan fuska inda ya bayyana cewa a halin yanzu ta fuskacin kayayyaki da ƙasar take fitarwa waɗanda ba na man fetur ba ta kan samu fiye da dala biliyan talatin a kowace shekara ta hanyar su hakanan kuma ya bayyana cewa a bangaren samar da kayayyakin kiwon lafiya noma madatsun ruwa karfin wutar lantarki da kuma bangaren ayyuka na nukiliya da kuma samar da muhimman kayayyaki na soji da sauran ayyuka na tsaro kasar ta samu gagarumin ci gaba a cikin waɗannan shekaru ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa har yanzu babu wani abu wanda sabuwar gwamnatin kasar amurka ta yi na nuna kyakkyawar niyya dangane da kasar iran a cikin wani jawabi wanda ya yi a yau domin tanawa da cikar shekaru 42 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ta iran ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa tun daga lokacin da joe biden ya karbi ragamar shugabancin kasar amurka babu wani sauyi da iran ɗin ta gani daga gwamnatinsa zarab ya ce lokaci yana ƙwarewa ga joe biden a kullum rana da ya ɗauki matakai na kaucewa maimaita kurakuran da gwamnatin trump ta tafka kuma ga dukkanin alamu babu wani sauyi da aka samu dangane da siyasar da ke tafiyar da kasar amurka a halin yanzu akan iran ya ci gaba da cewa a cikin shekaru 42 da suka gabata na samun nasarar jun juhali a kasar ta iran an samu ci gaba a bangare daban-daban karkashin takunkumin amurkan zarbi ya da cewa a halin yanzu kasarsa ta tabbatarwa a duniya cewa siyasar matsin lamba da kakaba takunkumi ba ta yi nasara ba saboda haka kasashen da suke zaton cewa ta hanyar yin amfani da karfin tasiri na siyasa a duniya ko kuma tarin dukiya za su iya durkusar da wata ƙasa a halin yanzu su fahimci kuran da suke tafkawa akan haka ya ce lokaci ya yi da irin waɗannan ƙasashe za su sauya salon siyasar su maimakon yin amfani da ƙarfin iko ko tasiri na siyasa da tattalin arziki domin zaluntar wasu ƙasashe da bayyana cewa su fifita yin amfani da hanyoyi na salo da adalci da kuma samun zaman lafiya da girmama juna tsakanin al'ummomin duniya. ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. kafofin yada labarai da dama a duniya dai sun mayar da hankali akan yadda aka gudanar da bukukuwa na juyin juhali a kasar iran da ke cika shekaru 42 a yau daga cikin kafofin yada labarai na yankin gabas tsakiya waɗanda suka mayar da hankali akan wannan rana dai akwai tashar aljazira ta kasar qatar wadda a safiyar yau wakilanta suke gudanar da ayyuka na ɗaukar rahotanni a cikin birnin tehran da kewaye baya ga kuma wasu daga cikin kafofin yada labarai na yankin da suka hada da tashar almayadin ɗaya daga cikin fitattun tashoshin larabawa da ke watsa shirinta a ƙasar labanan a yau mata mayar da batun cikar shekaru 42 da samun nasarar jun juhali a cikin manyan labaranta baya ga tashoshin larabawa da sauran kafofin yada labarai na yankin gabas ta tsakiya wasu daga cikin muhimman kafofin yada labarai na duniya da suka hada da kamfanin dillancin labaran associated press da kuma reuters gami da agency of france press da sauran kafofin yada labarai na kasashen turai sun mayar da hankali a kan labarin juyin juhalin da kuma cikar shekaru 40 da samun nasararsa hakanan kuma manyan tashoshin kafofin yada labarai na kasar rasha da suka hada da tashar rt game da kamfanin dillancin labarai na sportnet da interfax da dai sauransu sun ɗauki labaran a yau sojojin kasar yaman gami da dakarun sa kai na kabilun larabawan kasar sun kai wasu munanan hare-hare na ɗaukar fansa a yau akan wasu jiragen yaki mallakin masarautar al sa'ud rundunar sojin gwamnatin kasar yaman a ƙarƙashin gwamnatin sana'a ta sanar da cewa a yau ta aike da jiragen yaƙi marasa matuƙi guda hudu waɗanda suka kai hari na ramuwar gayya a kan filin sauka da tashin jiragen sama na abha a ƙasar saudiya mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ta yaman birgidiya janar yahaya sarai ya bayyana cewa sun harba jirage marasa matuƙi ne da nufin tarwatsa wasu wurare da ake yin amfani da su a cikin filin sauka da tashin jiragen sama na abaha da ke cikin gundumar asira a kudancin saudiya wajen kaddamar da hare-hare kan al'ummar kasar yaman ya ce da taimakon allah sun samu nasara wajen ruguza dukkanin abubuwan da suka auna daga sai kuwa har da jiragen yaƙi wanda kuma a cewarsa sun samu nasarar tarwatsa wasu daga cikinsu gwamnatin saudiya dai ta tabbatar da kai harin kuma ta bayyana cewa ma'aikatan kwana-kwana sun samu nasarar shawo kan gobarar da aka samu bayan kai harin don kafin wani lokacin da ya dakaran yaman sun gargaɗi fararen hula a ƙasar ta saudiya da su guji zuwa wuraren soji da kuma filaye waɗanda ake amfani da jiragen yaƙi na soji wajen kai hari a ƙasar yaman ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To da yake muna cikin zagawar kwanakin cin nasarar juyin juhalin musulunci a nan Iran wanda ya cika shekaru 42 da samuwa a bana. Yau za mu ji yadda a ketare musamman a Afirka ake kallon wannan juyin da ya samu karkashin jagorancin murgayi Imam Muhammadi a shekarar 1979. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka daga nan Radio hausa voh madalla a ranar goma ga watan fabrairu nan ne iran ta cika shekaru 42 da samun nasarar juyin juhalin musulunci wanda ya samu karkashin jagorancin murgayi imam khomeini a shekarar 1979 a shirin na yau za mu ji yadda ake kallon wannan juyin da irin nasarorin da iran ta samu karkashin wannan tsarin da farko dai muna tare da malam ta tahir wanda ya shafe tsawon shekaru yana karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran inda kuma na fara tambayarsa yadda ke kallon wannan juyin a tsawon waɗannan shekarun to bismillahir rahim da farko eh, ana iya a kasa wannan nasarori ɗin bangarori daban-daban akwai bangarorin ita wato duniyar musulunci gaba daya eh, cewa juyin juya hali na iran ya ci nasara wajen wato tsinkayar da duniyar musulunci akan cewa su ba makiyan juna ba ne wato masoyan juna ne ya kamata su zama masoyan juna alhali in muka lura akwai kokari da ake ta bangarori daban-daban na haifar da kiyayya da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi da ƙasashen musulmi amma hakikatan juyin juyi hali na musulunci na iran wato ya taimaka wajen haɗa kan al'umman musulmi muna iya cewa wannan ma ba karaman nasara ba ce ta wannan bangare din ta janibin abin da ya shafi addini kenan banda wannan ta janibin abin da ya shafi siyasa Eh, wannan juyin jihali ya ci nasara a cikin gida da waje kamar yaya a cikin gida saboda a yau duk duniya duk duniya ta riga ta tabbatar cewa kasar iran duk da takunkumin da kasashen turawa suka yi ta kakaba mata tsawon wannan shekarun amma a siyasance ta zama wani karfi a wannan yankin ta wani fuska sannan a duniya gaba ɗaya wanda a yau ba yadda za a yi a ce an ɗauki wato wata matsaya a gabas ta tsakiya ko a duniya janibin abin da ya shafi siyasa ƙasa ce ana bukatan a ji ra'ayin jamhuriyar musulunci a Iran. Sannan wato ta yi ƙarfi janibin abin da ya shafi tsaro da sauransu ire-iren wannan. Sannan tana taka rawa wajen kawo zaman lafiya da sauransu. Kowa ya sani kyakkyawar rawan da jamhuriyar musulunci ta taka wajen taka ma ISIS birki a gabas ta tsakiya wanda in ba dan Allah ta'ala ya sa ita irin din ba ta shiga to a yanzu wannan kungiyoyin na ta'addanci ba a san irin barnar da za su yi ba wannan ta wata fuska wannan ma muna iya cewa ba karamin cin nasara ba ne eh, alal hakika banda wannan kuma wato idan muka lura jamhuriyar musulunci ta iran ta ci nasara janibin abin da ya shafi ilimi a aikace a kasar janibin abin da ya shafi kere-kere janibin abin da ya shafi teknoloji da abubuwa daban-daban ta wannan bangaren eh, ana iya cewa wannan tsarin na musulunci ya ci nasara musamman ma eh, ganin irin yadda ita duniyar turai da sauransu suke kokarin su sauwara ma duniya musulunci cewa wani addini ne wanda ba ya dauke da ci gaba amma sai ga wata ƙasa ta kafa daula a ƙarƙashin dokoki a ƙarƙashin wato mafahimu na addini amma a lokaci guda kuma wato ta samu ci gaba wannan yana ɗaya daga cin abin da yake ɗimautar da su ƙasashen turawa ɗin da sauransu banda wannan wato akwai wani al'amari muhimmi wanda ya kamata mu yi la'akari da shi a nan game da cin nasarar wannan juyin juyi hali shine taimaka ma duk al'ummomi ba tare da la'akari da addinin su ba ko kuma mazhabansu ko wani abin da ya kama da wannan almuhimmu ya zama sun cancanci a taimaka masu din wasu suna kokarin su ce iran kawai ba ta da aiki sai taimaka ma yan shi'a a duniya alhali wannan ba haka ba ne na'am za ta iya ta taimaka ma yan shi'a idan sun cancanci haka din kamar yadda misali take da hulɗa da hezbollah na lubnan amma a lokaci guda kada mu manta tsayuwar iran wajen taimakawa filastinawa wanda a yau jama'a ya kamata mu sani a yau iran da za ta fito ga fili ta ce ta yarda da isra'ila a matsayin ƙasa mai zaman kanta to da duk wannan matsalolin da ta hukumma duka da an ɗauke masa su amma saboda goyon bayan filastinawa wanda ana iya cewa ahlus sunna ne kamar hamas Iran kowa ya sani a yau tana taka rawa wajen taimaka ma Filastinawa da kuma kiyayya da wannan kasa ɗin ta Isra'ila da sauransu ire-iren wannan. Saboda haka kaga anan za mu iya cewa Iran tana taimaka ma duk wani mutum wanda take ganin wato mazlumi ne mustad'af ne ya cancanta a taimaka mashi ba tare da la'akari da addinin shi ba da mazhaban shi ko wani abin da ya kama da wannan wannan nasarori ba karamin wato al'amari bane wanda ya kamata a yi la'akari da shi To madalla a ɗaya ɓangaren kuma muna tare da Malam Muhammad Sale Lazare daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ga kuma yadda yake kallon wannan juyin halin musulunci na Iran da kuma darasin da ke tattare da shi. الإنسان المباشرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الزمان أرواحنا له فداء نعم na farko مناتيا muna الإسلامية jamhuriyar islamiyya bikin zagayowar tunawa da wannan أكسامو nasara da حالي samu ta juya juya hali abin ko gargajiyan turawa zuwa ga tsari na addinin musulunci a ƙarƙashin jagora eh, imam Khomein bisa sirrahu eh, wanda hakika wannan al'amari wani babban mabudi ne ga mu nan mu ƙasashen afirka wayanda muka rayu awar rayuwar mu kuke tsawon tarihin mu mafi yawan mu ba mu san ma me ake nufi masabin iyalan gidan manzo ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam allahumma sai ba dan wannan saura na imam Khomein kuddisa surrahu a wannan lokaci ya zama abinda ya tayar da hankalin masu bincike da masu kokarin neman addini yadda masu da shiya suka fara tunani akan shi wannan bawa Allah ko kuma ce ma dukkan duniyar musulmi ta fara tunani akan shi wannan bawa Allah wanne ne shi me nasabansa me manufansa to a wannan lokaci ne aka fahimci cewa wannan gwarzo da Allah ya tayar ya juya asar da take karkashin mulkin mulukiya irin wannan ta koma zuwa ga tsari na addinin musulunci aka samar da jamhuriyar islamiyya sai aka fahimci cewa shi wannan bawan Allah tukuna ma jinin manzon Allah ne wanda jinin manzon Allah ne kuma mazhabinsa shine mazhabin ahlul baiti alaihi salam mazhabar da kwata-kwata an koyi ma duniyar musulmi ita to da wannan lokaci ne tauraron wannan bawan Allah ya hasko wannan al'umma suka falka har suka fara fahimtar wane ne ko kuma ainihin addini na hakika na asali wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya bar duniya a kansa da kuma magana a kan itirar shi manzon da muna karanta mitar eh, kufi kuma tsakalaini ma in ta masaktun bi imalan ta dillu ba abi abada islamullahi wa itirati amma a hakika ba mu ɗauki itirar manzon su ne wa'anda manzon yake gaya mana ba wa'anda shi hakika wanda shi manzon yake nufi ba sai bayan wannan saura ta imamu Khomeini kudira sirrahu kafin muka fara samun motsi irin na maulana eh, sayyid ibrahim al hafizahullah wanda shi irin wannan lokacin bayan sauran imam umaini ya bayyana wa duniya cewa shi ma yana koyi ne da irin da'awa ta imam khomeini kudisa sun rahoto a nan fara fahimtar lalle akwai wani abu mashabi na ahlul baiti alaihi musallatu wanda daga nan kofa ta budu alkhairi ya ban duniya ta fahimci hakikan mazlumiyar da aka yi wa gidan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bayan manzon ya bar duniya wanda dole muka zama masu kusaya wa manzo akan abin da aka cuta aka yi masa na cuta masa ga iyalan gidansa da kuma ta taya su farin ciki na abin da ya sa su na murna kamar maulidi maulidi na wayannan bayan Allah tsarkakakku ma'asumai alaihi musallatu wassalam har ya zama yanzu mun samu fahimta ko kuma kai kan mu zuwa ga abin da ake kira safina tunnaja wanda manzo ke cewa iyalan gidana misalin su kamar jirgin annabi Nuhu ne wanda ya hau ya tsira wanda bai hau ba kuma shi kenan ya halaka mafiya da muna ta rayuwa ne ba musamman ne ne ahlul baiti inda su ne safira da nau'in ba balle har mu hau mu tsira duniyar mu da lahira mu to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gara basa da bayyanar wannan jagora da sauransa har ta kai wannan al'amura suka fara bayyana nan gare muka samu Maulana Sharfuddin sayyid Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah wanda shi ma ya motsa akan wannan da'awa wanda abin har mu ma ya shigo mana ga munan mu makwata da zai cewa sun ba duk kasashen afirka wanda wannan ya zama eh, babban albishir ga duniya gaba daya aka fahimci cewa ashe lalle tabbas addinin musulunci addini ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sabkar da shi ya umarci manzo ya zo da shi don warware mas'alar ban adam ta duniya da ta lahira gaba daya wanda kafin wannan lokaci mafi yawan mutane suna tunani ya addini kawai a yi tunani ya yi lahira ne a samu wani abu da shi ba da dan duniya ba to sai ba lokacin saura imamu Khomeini ka fahimci cewa ashe addini manufarsa shine a gyara bukatu na yan adam maganin matsaloli wanda ɗan adam yake fama da su a duniyarsa da lahiransa don a ci riba duniya da lahira abin da muke nufi dai a takaice albarkacin wannan saura wannan al'umma ta mutanen afirka muka fahimci cewa ashe manzo da yake cewa iyalan gidansu su ne kamar jirgin annabi nuhu wanda ya bi su ya wanda bai bi su ba kuma ya halaka to a dalilin saura imam muhammadu muka fahimci wannan gaskiyar magana sannan kuma a dalilin wannan saura muka fahimci cewa ashe asin musulunci addini ne mai maganin matsalolin dan adam ta bukatar dan adam ta duniya da lahira Allah ta baraka ta'ala ya bar mu akan wannan farki na manzo da iyalan gidansa mu zan muna masu farin ciki da farin cikin su ya kuma gaggauta kwato mana jagoran mu Maulana Sharfuddin Sayyid Ibrahim Al-Zazzaki wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin To masu saurare anan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji su a cikin shirin kama daga shi Malam Muhammad Sale Lazare daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da kuma Malam Mutaka Tahir wanda ya shafe dogon lokaci yana karatu a nan Iran. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya zubewa ƙasa malam yayi saman tabar ma fifita ya fara da rigar shi gyara zama suka yi suna ba ma malam haƙuri goga ya ce wallahi malam ka san mu babu wanda ya ce mashi ya bugi kowa asalin ma babu abin da zai yi idan mun je kawai na ga shi ma karfin shi ya kawo ya kamata a ce mun fara fita da shi shi yasa ashe bamu sani ba shatima ya fi karfin tunaninmu Malam ya ce, Tawa ta same ni, yanzu ina suka tafi. Akila ya ce, Babu wanda ya san inda suka tafi. Malam ya ce, To ni yanzu me zan ce da Malam Fatihu mahaifin Shatima? Amanar shi ya bani gashi na kasa rike amana, na bar shi babu abin da ya koya a makaranta, sai sata, anya na kyauta kuwa? idanuwan shi ne suka kada suka yi ja iliya ce malam ka kwantar da hankalinka kai fa baka da laifi ko a gaban iyayen shi yake haka zai zama saboda ita sata da kake ganin ta a jinin mutum take ba dole sai ya haɗu da wasu sannan yake fara yin ta ba tun kafin mu san shatima dama yana sata a hankali kuma abun nashi ya fara girma allah kaɗai san abin da zai zama nan gaba shi yasa muwa muka ce mu kore shi daga cikinmu saboda wata rana zai iya kashe wani daga cikinmu zuwan da muka yi yanzu ma wajen shi muka zo sai muka samu ado ya ja shi sun gudu ka yi haƙuri kada wannan abun ya dame ka duk lokacin da baban shi ya zo ka ce don ka sa shi rubutu shi ne ya zazzage ka ya yi tafiyar shi kuma baka sake ganin shi ba jinjina kai malam yayi ya ce maganar ku gaskiya ce dama ni tun da naga idanuwan shatima na san baya jin magana wannan dalilin ne ya sa na kore shi daga gidana gudun kada ya lalata mani yara ba komai na ji daɗi ma da suka tafi amma ba zan iya zama da yaron da yake kisa ba wa ya sani wata rana ya juyo kanmu dama kuma na faɗa muku duk abin da za ku yi kada ku sa kisa a aikinku domin jinin ɗan adam bala'i ne goga ya ce ba komai in sha Allahu za mu kiyaye bari mu je sun bar kuɗinsu za mu ƙara rabawa sai a kawo maka naka kasan washe baki malam ya yi yana faɗin kai na gode hada wani ƙari kuma goga ya ce malam kai ne ƙarfin wannan aikin namu fa malam ya ce wannan haka yake to na gode sai ku ja bakin ku yi shiru tashi suka yi suka nufi ɗakinsu da sauri goga ya ƙarasa cikin ganin katifarsa a birkice inda ya aje kuɗin ya fara dubawa amma babu su ilu ya ce kan bala'in nan ai babu jakar kayansu ma wani uban ashar goga ya saki yana faɗin ni yaran nan za su munafunta ni za su yi masata wallahi sun ɗebo ruwan dafa kansu duk inda suke a cikin garin nan sai na nemo su akila ce su shatima sun gama raina mana wayau wato mun gayyato abin da zai cuce mu da kanmu garba ta ce wallahi ba za mu kyale su ba na san ba za su wuce garin nan ba domin ba za su koma gidajensu ba dole wani waje za su samu su zauna goga ya ce ka bar su za su san sun ɗebo wuta lokacin da malam fatihu ya faɗa wa matar shi labarin shatima da kuɗin da ya bada a kawo mata sosai ta murna hada kwalla malam ya ce ai na faɗa maki wata na shatima shine zai rike gidan nan gaba ɗaya duka yaushe shatima ya je har ya fara tara gumin kanshi gamba ta ce don allah malam ka yi haƙuri da na nuna rashin amincewa ta a farko wallahi tausayin shatima ne kawai nake yi amma yau zan yi bacci mai cike da natsuwa jin shatima na yana cikin kwanciyar hankali har ya yi nisa a karatun shi kuma gashi yana neman na kan shi malam ya ce sai ma kin ga yadda ya zama saurayi da na ce za mu je tare da ke ya ce baya son yana yawan ganin mu za mu sa shi tunanin gida kuma ya kasa karatun amma a can yana cikin kwanciyar hankali ya ce wata ran zai zo gamba ta ce ai yayi zaman shi ma ba sai mun je ba idan ya samu lokaci sai ya zo yanzu kam ina mai cike da farin ciki malam ya ce ga ki sai ki adana gamba ta ce yanzu kuwa bayan alhaji ya gama shiryawa hajiya ta rako shi tana faɗin wai ni alhaji ko kuɗin ma baka shigo da su ciki ba ni ma na gansu na sa musu albarka alhaji ya ce in shigo da su ciki su yi maki mene ko baki gansu ba idan kika sa musu albarka za ta isar musu ai hajiya ta ce yanzu alhaji da dukka kuɗin ka tafi ai kamata ya yi ka bani ko na kayan abincinmu ne kaga idan ka dawo sai mu je a siyo to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kai ga shirin na fatoyin musulunci. Fatawoyin Musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke kawo muku fatawar sayyid aliyu khamenei hafizahullah dangane da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar ta addini to a cikin wani maudu'i mai muhimmanci wanda fimala budda maudu'i ne da yake buƙatar sanin fatawa ta marja'i dangane da irin waɗannan al'amura da za su iya bujirowa mutum kuma suna bujirowa mutane da dama dangane da al'amuransu na rayuwa ta addini da kuma abin da ya shafi alakansu da ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na farko wanda ko kuma wani abu wanda yake a dunkule za mu iya sanyawa a cikin wannan al'amura da muke neman fatawa shine al'amarin da ya shafi istikhara mun san akwai hadisai da dama da suke nuna mana muhimmancin yin istihara a cikin al'amura daban-daban da mutum zai yi wani abu wanda ya shafi rayuwarsa rayuwarsa ta addini rayuwarsa ta zamantakewa hatta al'amura na rayuwar duniya cinikayya ne wasu abubuwa da mutum zai aiwatar ayyuka na yau da gobe al'amura dai daban-daban akwai hadisai da suke nuna mana cewa istihara a kowane lokaci istikhara abu ne mai kyau to amma abin da yake tattare da wannan al'amari na istikhara shine cewa akwai wani al'amari da ya shafi aure aure yake so ya yi shi wannan da yake so ya yi aure tun ma bai je ya yi magana da yarinyar da ko matar da ya gani zai aura ba shi dai yana cewa ko kuma an gaya masa labarin ta a 'yar gida kaza sai ce to kafin ya je ya ganta bari ya istihara to sai ya yi wannan istihara sannan sai ya tafi ko kuma zai yi wani abu wanda yake ya shafi rayuwarsa ta auratayya tsakaninsa da matarsa ma wacce suke cikin gida don muna samun labarai da dama wani ta bata masa rai ne fa kurin wai ce wai bari ya je ya istihara ya ci gaba da zama da ita ko kuma ya sake ta to irin wayannan abubuwa duk sukan bujiro waɗansu to al'amura da suka shafi irin wannan fi sabilillahi ba al'amari ne don hadisi ko hadisai sun ce istihara abu ce mai kyau ba yana nufin shi shikenan kurin duk wani abu da za ka je ka yi sai ka ɗauko wato littafi wasu lokutan akwai istihara da ake da alkur'ani ka ɗauko ƙur'ani ka duba aya mai tace akwai isara da ake da carbi ka ɗauko carbi ka bi ka ce wai za ka yi istihara akwai istihara da ake yi a ɗauka a sa wasu addu'o'i a sa ƙarƙashin matashi mutum ya bacci wai zai ga abin a cikin mafarki to duk irin waɗannan abubuwan istiharori da hanyoyi da dama da ake istihara ba wai an ce ba shi da kyau ba a'a istihara abu ne mai kyau hadisi ma ya kawo al'amura to amma yaya al'amuran da suka shafi zamantakewa da za ka ɗauki mace da za ka yi aure ka ci za ka yi istihara tun ma baka ganta ba ko kuma ya al'amuran suke to anan sayyidul khamenei hafizahullah ya kawo fatawa fatuwan da ya kawo shine cewa yana nuna wani cewa ita istihara asasan ana yin ta ne domin ɗauke shakku wato idan za ka yi wani aiki aikin nan kuma ya zama aiki ne na halal aure halal ne zaka je ka yi aure abu ne na halal duk wani abu da zaka yi wanda zai kasance a cikinsa akwai shakku to irin wannan shakkun a asalin aikin da zaka din ne ko kuma wani abu da ya shafi aikin wasu sharuɗa ko wasu abubuwa da suka ɗamfaru da wannan abin da zaka yi to matukan akwai shakku akan wannan al'amarin to shine fa ake zuwa a yi istihara ɗin to irin wannan shine malamin yake cewa ko kuma shi atullah khamenei yake cewa dangane da irin waɗannan al'amari na zancen za mutum zai je ya aure ce istihara ba dole ce mutum ya ce sai ya istihara ba amma abin da yake a nan yake cewa ita kanta ma istihara ɗin da mutum zai yi in ma ya yi ya ce bai aiki ko zai ƙi yin aiki da istihara ɗin yake cewa shar'an a bisa shari'a ba wajibi ne don ka istihara ya nuna maka abu dole sai ka yi wannan aiki da shi ba sai dai kurin yake cewa ina da kyau idan mutum ya istihara to kada ya yi aiki saɓanin abin da istihara ɗin ta ce. wannan wasa kenan saboda haka zancen aure istihara ba al'amari ne da zaka ce dole kafin kai aure sai ka istihara akan waccan matar akan wannan kaza a'a abin da yake mai muhimmanci shine kamar yadda fatuwarsa take nunawa ka tabbatar da cewa ka yi wani abu na tunani mai zurfi kamar kafin ka je ka yi ka yi shawara da wasu waɗanda suke sun san al'amura suna da wato tajruba suna da experience su za ka iya shawara da mutane wanda suka fika shekaru suka san wasu al'amura da ya shafi wannan to duk wannan mutum zai iya yi to in ka nemi wannan shawarwari suka baka to in dai ka samu kwanciyar hankali akan al'amari to babu bukatan ka ce dan za ka yi aure sai ka je ka yi istihara dole kafin ka je ka yi ice ba dole ba ne ba wajibi ba ne in ana so a istihara sai in kana da shakku ne a ciki ne mutane wannan fafatuwarsa kenan istihara ana yin ta yin lokacin shakku akan wani abu to wannan ka kasa samun kwanciyar hankali wannan abu kaza zai zama ko abu kaza zai zama zai zama alheri ko kuma ba alheri ba kana cikin shakku tardid haka baka da tabbas to nan ne ake kuma ga istihara kuma istiharar ma an kai ya nuna maka abu kaza sai ka je kai sabanin abun yace to wannan ba matsala amma dai mafi alheri shine in kai istihara to ka je ka yi aiki da abin da istiharan ta gaya maka wannan shine mafi alheri bisa fatuwan da shi sayyidul khamnai hafizahullah yake kawo mana saboda haka kenan ba wai istihara akan aure ba akan dukkan wasu ayyuka ma da mutum zai yi zancen cewa idan ya zo ya isihara ya yin aiki da wannan abin da isiharan ta gaya masa zaune akwai wanda za gani sun yi isihara din isiharan ta nuna musu ayi kaza to su kuma zuciyarsu ba wannan abin da isiharan ta faɗa suke son su yi ba to irin waɗannan mutum in ya ga dama zai ki yin amfani da wannan istihara din amma dai fatuwan sayyidul khamenei shine mafi alheri shine in istihara ka yi ta ce da kai ka yi kaza to ka yi abin da istiharan ta ce in kuma istihara ta ce kar ka yi kaza to kar ka yi din shi yafi alheri mafi alheri amma fa ba yana nufin in ka ki yi ba ka yi laifi a shari'a a shari'ance ba ka yi laifi ba sai dai kurin ka yi din shi ya fi alheri wannan ita ce a dunkule fatawansa dangane da abin da ya shafi istihara da wasu abubuwa da suke ko akan aure ne ko ba akan aure ba akan wasu abubuwa ne na rayuwa yau da gobe a dunkule fatawansa shine cewa mutum kada kafin ya je ya aiki ko kafin ya yi tunani mai zurfi akan wani abu ko kuma bai yi shawarwari kafin ka kai ga marhala ta istihara abin da yake so nuna mana akwai tunani mai zurfi akan abu hankali da Allah ya bamu zai iya riskan maka cewa abu nan zai baka abu mai natija mai kyau zaka iya samun alheri ko ba haka ba in ka kasa sai ka je kai shawara da waɗanda suke da wato experience akan wannan in ka ga duk wannan bai gamsar da kai ba har yanzu kana cikin shaku to nan zaka koma ga istihara abinda ainihin a dunkule fatawarsa take nuna mana kenan in kuma istiharan ta ce da kai yi kaza to har yanzu kai kaga cewa kai baka gamsu ka yi din ba sai ka ki to in ka ki din ba yana nufin a shar'anci a kan shi shari'a ka yi laifi ba ne amma dai fatawarsa shine in dai istihara ka yi kuma ta ce ka yi kaza to ka je ka yi wannan din shine mafi alheri in kuma kai istihara ta ce da kai karkai kaza to fatawansa shine to kada ka yi din shi ya fi alheri wannan a dunkule ita ce fatawan sayidul khamenei hulla dangane da al'amuran da ya shafi istihara a dunkule kenan muna fata insha Allahu masu ainihin bibiyan wannan shiri sun fahimci wannan fatawa ta su dangane da al'amura da ya shafi istihara to saboda lokaci za mu zai a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin fatawar musulunci kenan to yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda kuma shine makin shirin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Kamar da masu saurare suka sani cikin 'yan kwanakin nan na kwanaki goma na alfajirin nasarar juyin jihalin musulunci a kasar Iran muna ci gaba da muku bayanai dangane dangane da batuwa daban-daban da suka shafi shi kansa wannan juyi din da kuma nasarar da ya samu To a yau ne dai a duk faɗin ƙasar ta Iran ake gudanar da bukukuwan ranar 22 ga watan bahaman wato ranar da juyin juyi halin musulunci na ƙasar ta Iran ya yi nasara kimanin shekaru 42 da suka gabata wato a shekarar 1979 kenan inda al'ummar Iran suke gudanar da bukukuwa gwargwadon yadda ya sawwaka wa kowa. saboda bullar cutar nan ta covid-19 wacce kuma ta takaita irin yadda ake gudanar da bukukuwan sabanin yadda ake yi a shekarun baya inda jama'a suke fitowa kwansu da kwarkwatansu a kan tituna don gudanar da wato jerin gwano da kuma bayyana wa duniya murnan su da kuma godiya ga Allah ga wannan nasara din kana kuma da sake jaddada su da wannan tafarki na marga Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi to amma a wannan shekara saboda wannan cutar ta covid-19 an takaita irin bukukuwa da kuma jerin gwanan da ake yi to ala kulli hal don haka shirin namu namu na yanzu dai zai yi dubi ne kan wasu batutuwa da suka shafi shi kansa wannan juyin da suka hada da dalilan nasarorin da ya samu yanayin irin tsayin daka da al'ummar iran suka yi har juyin nasu ya kai wannan lokaci da muke ciki duk kuwa da matsin lambar da manyan kasashen duniya da makiyansu suke yi musu tsawon waɗannan shekaru arba'in da biyu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda muka ce a rana mai kamar ta yau ne shekaru 42 da suka gabata a shekarar 1979 ne juyin juya halin musulunci na Iran a ƙarƙashin jagorancin mariga Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi yayi nasara da kuma kawo ƙarshen tsohuwar gwamnatin zalunci ta ƙasar ta sha wacce take samun goyon bayan manyan ƙasashen duniya na wancan lokacin musamman ma dai Amurka to ko shaka babu wannan nasara ta ba wa duniya mamaki wacce ba a taɓa tsammanin wata al'umma za ta iya miƙewa har ta kifar da wata gwamnati da take samun cikakken goyon bayan manyan kasashen duniya sannan kuma su kafa irin gwamnati da suke so musamman ma da gwamnati irin ta musulunci to ko shaka babu kamar yadda nasarar juyin jihalin ya zamanto abin ban mamaki da ban al'ajabi haka ci gaba da wanzuwar juyin da kuma jamhuriyar musuluncin har zuwa wannan lokaci shi ma dai abin mamaki ne in ma bai zama shine babban abin mamakin ba hakan kuwa ya biyo bayan irin tsananin matsin lamba da iran ta ci gaba da fuskanta tsawon waɗannan shekaru da suka hada da takunkumi kallafafan yaƙi kisan gilan da aka dinga yi wa jami'an ƙasar da shauran makice-makice daban-daban da makiya suka dinga kulla mata abin da har zuwa yanzu ake ci gaba da tambaya da kuma tattaunawa da bahasi kansa sun hada hada menene dalilin ko kuma dalilan wannan nasara menene dalilin irin wannan tsayin dakan da al'ummar iran suka yi har zuwa yanzu yaya tasirin irin takunkumin da aka sanya musu ya yi ga al'umman da dai sauran irin waɗannan batutuwa to waɗannan watakila da ma wasunsu suna daga cikin batutuwan da za mu tattauna kansu a shirin namu na yanzu tare da baƙonmu a zauren yanzu malam nasir suleiman bawa ɗalibi a jami'ar harkar likitanci ta lorestan university of medical sciences a nan garin lorestan da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran To Malam Nasir barka da zuwa filin namu muna muku barka da wannan lokaci na ranar nasarar junji halin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullah barkan mu dai to muna taya ku murna na kwanaki goma da ke tuwon alfijir na tunawa da shekaru arba'in da biyu da samun wato nasara na juyin juya hali na iran a to malam nasir bari mu koma ga ainihin shekarun farko farko na nasarar juyin juya halin musulunci a ganin ka menene dalilin wannan nasara da iran ta samu a daidai rana irin mai kamar yau wato wasu abubuwa ne suka taimaka wajen ganin cewa wajen tabbatar da wannan nasara da al'ummar iran suka samu a rana mai kamar ta yau shekaru 42 da suka gabata eh, na'am zance akan dalilai waɗanda suka zama sababi na samun juyin juya hali na iran wasu abu ne wanda yake ba za a iya kawo su gaba ɗaya ba ko ba haka ba suna da yawa amma dai mahimmai daga cikinsu akwai jagoranci na imam a wancan lokacin jagoranci na imam ta yadda al'umman wancan lokacin sun karkata zuwa ga abin da imam yake kira a kai ta yanda hatta shi sha ɗin da ya fahimci haka yana barazana ga imam na nuna cewa imam bai kamata ya zama yana katsalandan ga siyasa ba ya kamata shi kawai ya tsaya a abin da ya shafi harkan karatu ko kuma addini ne misali a wancan lokacin kenan to amma imam bai kalli wannan maganan nashi ba ya ci gaba da sauke wazifan shi ta hanyar kalubalantan irin danniya da zalunci da yake ma al'umma wannan yana daga cikin dalili eh, wanda ya kawo wannan sauyi din jamhuriyar musulunci ta iran dalili na biyu kuma shine kaman zalunci na shi sha a wancan lokacin wanda al'umma sun kasance a cikin wani irin yanayi hatta makaranta wani lokaci akwai waɗanda idan za su je ba a yadda su je kaman dai mu ce eh, kasan aka ce mutum eh, kamanto superior za mu ce koko kamar mutum in yana sama yana ganin shi ke da iko to zai iya yin komi zai iya taka kowa da sauransu to haka wancan lokacin ya kasance a lokacin sha baya kallon na ƙasa baya tausayin na ƙasa da sauransu kawai abinda zuciyan shi take ruwata mashi kawai shi yake yi ta yanda zalunci ya yi yawa sosai a wancan lokacin wanda shi ne ma ya sabbaba al'umma su karkata ga abin da imam yake cewa a wancan lokacin abu na uku wanda za mu iya cewa ya sabbaba kawo sauyi a jamhuriyar musulunci na samun sauyi na wannan juyin juya hali shine katsalandan na kasashen turai a wancan lokacin ko kuma turawan yamma ta yadda gaba daya duk wasu irin arziki da Allah ya makasan Iran to zai zama ya zama wannan lokacin kasashen turawa su ne suke da tasarrufi a cikinsa bilhassali ma eh, shi shaɗin za mu iya cewa kamar karan farauta ne nasu a wancan lokacin eh, suna abin da suke so su shigo ƙasa su ɗibi abin da suke so su yi abin da suke so ba tare da wani ya yi musu shamaki ba wannan ya sabbaba eh, al'umma ya zama sun kyamaci irin jago jagoranci ko kuma gudanarwa na mulkin sha a wancan lokacin wa'innan abubuwan uku kusan za mu iya cewa suna daga cikin muhimmai na kenan wanda suka sa imam ya samu nasara a kan sha kenan in muka kalla da kyau al'umma sun tasirantu da bayanai da abubuwan da su imam suna faɗi suke faɗi a wancan lokacin har ya zama sun karɓa Eh, to malam nasaru tun bayan nasarar jun halin musulunci nan makiyan iran sun yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen takura wa al'ummar kasar ciki kuwa har da irin takunkumin da suka dinga sanya mata na tsawon lokaci eh, da zai sauransu to a matsayinka na mazaunin kasar iran wanda kuma watakila ka yi so iran din ma dai a daidai lokacin da take cikin wannan tsanani na takunkumin da aka sa mata musamman na baya-bayan nan wani irin bayani za ka yi wa masu sauraron mu dangane da irin tsayin dakan da kaga al'ummar iran din sun yi ta yadda har ya zuwa yanzu yanzu suna rayuwa ba tare da waɗannan takunkumin sun yi wani tasiri na a zo a gani ba da kuma ruguza su kamar yadda su makiya suka so irin tsayin dakan iran dangane da irin matsi na makiya da suke musu in muka kalla da kyau ta hanyar kamar sanya takunkumi mabambanta ajere-ajere shin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ga su makiyan koko yaya abin yake alal hakika eh, wannan wani abu ne wanda ni nike gani kuma ya kamata in faɗe shi gaskiyan magana idan kana yawo a cikin ƙasan iran ɗin kana kallon al'umma kuma akalla in wani mu'amala ya haɗa ka da su <laughs> gaskiya za ka ga cewa <laughs> wa'innan abubuwan dai da su makiya suke so su cimma na ganin gazawan iran na ganin iran ta kasa na ganin wato iran ta miƙa wuya eh, babu wani labari dangane da wannan kawai eh, saboda akalla ya kamata in muka ce matsi matsi yana sabbaba mutumin da yake matsawan a karkata ga abin da yake cewa to amma gaskiya al'amarin a iran ba haka ba ne shi matsin kaman <laughs> baya da tasirin da har za ka ga cewa mutanen sun fita hayyacinsu kenan a takaice ta wannan janibin zan iya cewa gaskiya <laughs> kawai dai kafafen watsa labarai nasu abin da suke yatsawa daban kuma abin da mu muke gani daban don haka wannan matsin bai kai ga cewa iran din akan abin da take tafiya ta canza ba ko ta canza launi ko kuma ta yi rauni ba bilhassal ma karfi ta kara idan muka kalla ta wani janibobi da yawa to daga karshe daga cikin irin farfagandan da makiya suke amfani da ita akan iran da kuma kokarin da suke na mai da iran ta zama to kaman saniyar ware shine nuna wa duniya cewa dai iran dai kaman wata abar tsoro ce wani wuri ne abun tsoro ah, da sanya fargaba cikin zukatan mutane dangane da su al'ummar iran din da kuma iran din gabaki daidai ne yadda ake nuna ta a matsayin wata kamar kasa yar ta'adda da ta shirin irin wannan eh, yaya kake ganin irin wannan lamari shi wani abun ya yi tasiri to wannan ba za ka raba mutum da halin shi ba ko ba haka ba wannan ɗabi'a ne na su turawan yamma wato sai mu ce makiya muna magana sai kaman mu ce eh, amurka kullum ita matsalanta da iran matsala ne wacce ta samo asali ne tun fil azal sakamakon mene wannan yancin da iran ta samu me nike nufi da yanci wato daga wancan biyayyan da sha yake yin musu yanzu sun dawo ba sa biyayya ga su wa'innan turawan yamma din ko ba haka ba wannan yana daga cikin abin da yake bakanta ma su makiyarai ta yanda ba sa iya samun abin da suke so to tunda ba sa iya samun abin da suke so sai zama suna amfani da kafafen watsa labarai wanda mafi yawa mallakin su ne su suke tafiyar da shi su suke gudanar da shi gurin bata shaksiya na kasan Iran ta yanda duk wanda zai ji abin da suke faɗi akan Iran to ba zai yi sha'awan ya sunan iran ya ce zai zo kasar wanda a gaskiyan magana wannan ba haka ba ne wannan kawai shari ne na makiya ɗin da suka saba yi Allah, Allah. Malam Nasiru Suleiman ba wani ɗalibi ɗan Najeriya da ke karatu a nan jamhuriyar Musulun ta Iran a hirar da muka yi da shi. A to masu saurari da kuma kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu ne muna sake taya al'ummar musulmi da ma kuma al'ummar musamman su kansu al'ummar Iran din murnar nasarar wannan jun jihalin musulunci a nan ƙasar Iran Allah ya maimaita mana. To masu saurari da kuma kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku sai kuma a saurari ta gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sauraron mu da wani ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin muna wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran